Uwar gidan gwamnan jihar Edo, Mrs. Desi Obasaki, ta yi watsi da zargin cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya shirya yin tasiri a sakamakon zaben gwamnan jihar da za a yi a ranar Asabar mai zuwa domin samun goyon bayan jam'iyyar APC ta hanyar amfani da ƙarfin gwamnatin tarayya. Wannan kafa ta Dimokuraɗiyya TV ta rahoto cewa uwar gidan gwamnan Edo ta bayyana hakan ne a lokacin da take amsa tambayoyi a wata hira da ta yi da gidan talabijin ta yanar gizo. Shugaba Tinubu ya fi wayo da hikima babu shi a matakinsu ko kaɗan. Ina kuma so in yaba wa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan matsayinsa na dimokuraɗiyya da kuma yin amfani da ikon tarayya kawai wajen kare masu kaɗa ƙuri'a ba wai yin maguɗin zaɓe ban jita. Mrs. Obasaki ta bayyana cewa cewa shugaba Tinubu ba zai gurgunta tsarin dimokuraɗiyya ba idan aka yi la'akari da tasirinsa na kawo sauyi a lokacin da yake gwamnan jihar Legas. Shugaba Tinubu mai shimma wajen samar da shugabanci na gari da kuma ci gaba ba zai kawo cikas ga gwamnatin da aka samu a Edo a ƙarƙashin gwamnatin mijina ba musamman ma a lokacin da jihar ta samu karɓuwa a duniya saboda ci gabanta. yanzu uban ƙasa shugaba tinubu ba zai ba da goyon bayansa ga yunkurin da ake yi na tada zaune tsaye a jihar da ke da kyakkyawan shugabanci ba idan kowanne gwamnan jiha ya fara bin waɗannan hanyoyi da aka shimfiɗa a edo da Legas, wata rana dukkanmu za mu farka da kyakkyawar najeriya in ji ta